manzan Allah sallallahu alaihi wasallam Musa alaihi salam dubu biyu da sha Allah ya ba mu ikon dawowa wannan masallaci masjid ibn taymiya da ke kofar gidan marigayi alhaji sani mai kaji cikin garin zaria domin ci gaba da kamatunmu wanda yake bayani akan gado cikin littafin shafa wahabiya na al'imamu wahabi rahimahullah har yanzu muna magana akan hukunci ko hukunce-hukuncen gadon kaka mace mun ga yadda kaka ke gadon sujisi mun ga yadda in suka haɗu kuma suna da daraja iri ɗaya sujisin za su raba a tsakaninsu yau kuma mai littafi zai ƙara mana bayani shin akwai wata kakar da take hana wata gado? shine za mu yi insha Allah wa in takun ba li ummin hajabat bismillah اللهم ألهمنا الثواب وجنبنا الخطايا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن تكن قربى من حجبك ثم أبن برجا وسلسا قلم اليوم إمام رحبي الله يجلنك yana mana bayani ne akan kaka biyu sun haɗu ɗaya ta wajen kuma amma kuma dangantakan akwai manisanciya akwai makusanciya wato wannan tsakanin da da mamaki kai ɗaya ne wancan tsakanin ta da mamaki kai biyu ne wannan da take kusa da mamaki ta iya zama ta wajen ruwa ta iya zama ta wajen uba ita ma wanda take manisanciyar wani lokaci ta iya zama ta wajen uwa ta iya zama ta wajen uba to yanzu idan aka sami kaka ta wajen uwa ita ce ta fi kusa da mamaki. ta wajen uba ita tafi kusa tafi nesa da mamaki in suna da gado to idan aka sa ko akwai mai hana wani shine abin da mu yake kun tsakiya to idan aka sami ta wajen uba tafi kusa da mamaki ta wajen uwa tafi nisa da mamaki to a wannan kuma aka fin da aka yi za a sami wanda za ta hana wata gano to shi ne waɗannan baituka za su yi mana bayani imamu mahabi rahimahullah yana cewa wa in takun qurba in kakanni biyu mata suka haɗu, suna neman gadon jikansu sai aka sami ɗaya ta fi nisa da mamaci ɗaya ta fi kusa da mamaci li'ummin sai aka samu wanda ta fi kusa da mamacin ta wajen uwa ne an gane ko? ta wajen uwa ne to hajjabat umma adin buɗa za ta hana uwan uba wanda take da nisa da mamaci gano. wasu dusan sudisin nan wato ɗaya bisa shida na kaka ko kakanni mata salabat sai ita kaka ta wajen uwa da ta fi kusa da mamaci sai ta sanke ta kwashe ta hana wancan kaka ta wajen uba da tafi nisa da mamaki, ma'ana idan kakanni biyu suka hadu ɗaya ta wajen uwa ɗaya ta wajen uba ta wajen uwan sai ta fi kusa da mamaki, ta wajen uban sai ta ɗanfi nesa da mamaki. ita akwai wata wanda inda da ita ma ba za a yi magananta ba to a nan sai ta wajen uba ta yi haƙuri ta wajen uwa ke da gado ita kanai Waɗanda kun bil aksi idan ko aka sami akasi ta wajen uba ta fi kusa da mamaki. ta wajen uwa ta bi nisa sai an kirga wannan da an kirga mutum ɗaya za ta sadu da mamaci wannan kuma sai an kirga biyu sannan ta sadu da mamaci amma kuma ta wajen uwan a karo na biyu wanda muke bayani yanzu a baiki na biyu ita ta fi nisa ta wajen uban ita ta fi kusa to fal'aula ne akwai zance biyu daga magabata wasu suna cewa makusanciyar za ta hana manisanciya gado wasu suna cewa a'a ba mai hana wani gado duk za su yi gado da wannan sai ka gane kenan kaka ta wajen uwa ta kan fi kaka ta wajen uba ƙarfi in tafiya ta tafiya fi kutubi ahalil ilmi ne. wannan bayani tabbatacce ne a cikin littattafan ma'abota ilimi yana nan nan sance rubuce tabbatacce Banki na uku sai yana cewa la tasbutul buhuda ta nesan ba a yadda ita a hana ta alas bisa sahihin bayani amma wata bakal jillu mafi yawa daga cikin almajiran imamuna shafi'i wai ana cewa ba a yaban ɗan kuturu ko? mafi yawa daga cikin ɗalibai ko almajiran imamuna shafi'i sun a kan tasiri wato a kyautata zancen bango kenan a yi aiki da shi sa yake mana da kuma bayanin khilaf a lokacin da kaka ta wajen uwa ita ce buɗa ta wajen uba ta zan kurba amma idan ta wajen uwa ita ce kurba ta wajen uba ita ce buɗa wannan ba wani magana kaulan wahidan ne kawai bu'uda ta wajen uba ba ta da gado to amma in ta wajen uwa ce bu'uda ta wajen uba ƙurba shi ne wasu suka ce dukansu za su yi gado wasu suka ce a ita ma ta wajen uwar ba ta da gado a ƙulu mai littafi ya ce ko mai shari'a idan talafa nasabul jaddatayn idan dangantakan kakanniya biyu mata ya sami akan yi ko awul jaddati ko kakanni mata fiye da biyu aka sami bambanci daraja darajati a wajen daraja wannan uwa ce ta uwa wannan uwar uwar uba ne kaga an samu bambanci wajen daraja wani ya tsarma wani a adadi wal jiha kuma aka samu bambanci ta jihar da suka fito wannan ta fito ta wajen uwa wannan ta fito ta wajen uba kaga an samu ikhtilaf fi darajati wal jiha bi an kana ba'dhunna aqrabu ila al mayyit min ba'd sai aka samu wata daga cikin su ta fi kusa da mamaci fiye da ɗaya kama iza kanat kamar mu ɗauka cewa jaddatun da ummin kakar da ta fi kusa ita ce ta wajen uwa wajaddatun bu'uda da abin kakar da ta fi nesa ita ce ta wajen uba Allah sa muna tare ka ummul ummi kamar uwan uwa ga mamaki uwan uwa an gane ko ba kaka kenan ba amma tsakaninta da mamaci menene uwa ita ce ta faɗi ta ban uwarta yau kuma ɗanta ya faɗi kaka ta zo ta ce ni ne uwar yanzu ɗana ne shi ne ka ummul ummi sannan wa ummu ummul abi ka gani wannan ummul ummi ne wannan ummu ummul abi kaga jan ba ɗaya ba ne wannan ta sadu da mamaci ta mutum ɗaya aka kawa kuma ta wajen uwa ne wannan ta sadu da mamaci sai da aka kawo da mutum biyu ta wajen kuma uba ne kaga an samu ikhtilafi fil darajati an samu ikhtilafi fil jihati ina fatan an fahimta to idan ikhtilafin ya zo fiddarajati wani jihati kuma ya zan cewa au ummul ko uwan kaka kaga har yanzu an sake samun bambanci to idan darajan ya zan na kusa falkurba da ummin wanda take kusan wanda ta fito ta wajen uwa ce ta bulbu guda, to tana hana wanda take manisanciya gano inda na ƙasa'an yanke a wajenmu yanke a wajenmu kun san mun ce littafin an ta akan mazhaba tawa al-imamu wata akudu tudunsa wahadaha ita ka kama ta kusa ita kadai za ta aishi kudusin ita wancan kaka ta nesa ta wajen uba ba ta da rabo ba za ta aishi komai ba وهي المراد بقوله Shi ne yake nufi inda malam amrahabi yake hajjabar ummu abin burda wa sudusan talabar za ta hana uwan uba din nan wadda take manisanciya kuma za ta tattara sulusi ta kwashi bi tsinin muhimmala salaban sa ba su ko siliban ba salaban bi ma'ana akazat fassaranta ita za ta anshe ko ta kwashe silisin nan wa in takunil mas'alatu bil akti idan mas'alar kuma ta yarba ta dawo ta canza yau bi an kana tilkurba min jihatil ab wanda ta fi kusa da mamaci ta wajen wa ta fito uba walbu'uda min jihatil ummi kakar da ta fi nesa da mamaci ita kuma ta zo ta jihar uwa ce ita ce da hula biyu ba ɗaya ba a tsakani ko kallabi biyu ba ɗaya ba ka ummul abi kamar uwan uba ai kaga ita kaka ne kai tsaye za ta ce ji kana wa ummu ummul abi da uwan uwan uwa kaga ita tattaba kullun ta ne ita ce a nan. to idan suka farma gadan ɗansu da jikansu kenan fasiha ƙaulani a nan akwai zantuttuka biyu mantusa ne wanda aka samo su a nasance lishafi ga imamu na shafi waƙila wajahani wasu suka ce fuska biyu ne matsalan ta zo da hukunci a sahuhuma mafi inganci daga cikin biyun la ta bu'da min jihatul ummi bil qurba kaka ta wajen uwa ba a san yadda ita saboda ita ce manisanciya kaka ta wajen uba ya ba ta hana ta gado shine ne mafi inganci cikin biyun fatawa ta imamuna ashafi bal maimakon mata hana ta yashtari kani filkulin za su yi ta ne a wajen rabar su da tim nan da ita gudan ta wajen uwa da uba ta wajen uba لأن أصالتهما أو لأن أصالتها سبود إذا أصلنت تجبه بعدها أنا ƙora shi bayan bata ma'ana wanda ta fito ta wajen uwa ƙarfinta tana da ƙarfin da za ta miƙe ko ba uwa ta yi gogayya da wancan wanda yake a ko ba kaka kenan don ita maganar tattaɓa kunnina ne ba jikana ba to tana da ƙarfin da za ta yunƙura ta yi gogayya da wanda za ta ce jikana ne ta wajen uba Allah sa ana tare da mu لأن التي من ummi hiya al-asl sai saboda ita wanda ta fito ta wajen uwa ita ce asali domin ai uwarta ta haifi ɗan ita kuma ta haifi uwar a cikinta an gani ita kuma uwar kakan ta haifi kakan a cikinta wabihi fata almalikiya kuma wannan mazhaba ta imamuna malik su ma a haka suka tafi cewa albu'uda min jihatil ummi tarisu ma alqurba min jihatil abu والبعد من جهة الأب لا ترث مع القربى من جهة الأم شنو معنى مغنى والقول الثاني zance na biyu kuma taskutul bu'da min jihatil ummi shine ita kaka wacce ta fi nisa in ta haɗu da ta kusa ta uba to manisanciyar ta uwa sai ta faɗi wa biyi qata al kuma wannan shine abinda mazhaba ta imam abu hanifa suka yanki ha suka ce saboda ta fi nesa da wannan da wanda take min jihatul ab wa qawluhu inda malam imamu mahabi yake cewa wattafaqal jillu ala tafhihi huwa bil kalman aljillu ay al-mu'awwamu min ashabi shafi'i ittafaqu ala tafhihi al-qawli al-awwal mafi yawan malamai waɗanda almajirai da waɗanda suke mazhaba ta imamuna a shafi'i sun yi a kan zancen farko shi ne ingantacce ma'ana albu'uda min jihatil ummi la tasqutu bil qurba min jihati al'ab wanda take kaka mani sanciya, wadda ta fito ta hannun uwa ba a hana ta gado saboda kaka ta kusa wanda ta fito ta wajen uba alasa yana fita alhamdulillah ba mu tsaya nan ne ko sai a ƙara a maimaita wallahul musta'an alaihi tukulan wa in takun gurba ummin hajabat umma adin buhuda wa Wa in sudusan salabat وإن تكن بالعكس فالقولان في كتب أهل العلم منصوبان لا تسقط البعد على الصحيح واتفق الجل Ba in وإن تكون قربا لأم idan kaka biyu suka haɗu ɗaya ta fito ta tsaso ɗaya ta fito ta walki dangin nono dangin uwa kenan ɗaya kuma dangin walki ne dangin uba to sai ya zan ba ɗaya suke a daraja ba wannan mahaifiyar uwar mamaci ne wannan mahaifiyar mahaifiyar uban mamaci ne kaga wannan wancan ta kusan ta zo ta dangin nono ne ko wannan ta nesan ta zo ta dangin walki ne to idan aka sami haka ta dangin nonon take da gado wanda za ta ce jika na ne ba wancan da za ta ce tattafa kunni na ne ba ta da gado an fahimta? shine hajabat umma abin buhuda ita ƙurbalu ummin hajabat umma abin buhuda ta hana uwan uba wanda ita ke da nesa da mamaci fiye da wane uwar uwa wasu dukan salabat sulisin nan da ake ware makaka mace ita kadai za ta kwashe wato uwan uwa kenan wanda ita ce kwamba. ita kuma wancan uwan uwan uba sai ta yi haƙuri wannan ta ji ta garfi a nan to yanzu mu dawo uwan uwa ta goma matsayin uwan uwan uwa an fahimta ita kuma wancan da muka ce mata uwan uwan uba ta dawo yanzu uwan uba ai kaga yanzu kuma wancan ta dangin nono ita ta fi nisa ta dangin walki ita ta fi kusa to shi ya ce wa in kun bil akti ne akatin an canza salo na gaba ya komo baya to falƙaulani a nan akwai magana biyu ɗaya na cewa ba mai hana wani gado ɗaya na cewa ta kusa za ta hana ta nesan gado fi kutubi ahalil ilmi waɗannan bayanai kala biyu sun zo a littattafan ma'abota ilimi a ƙasibuna ilmi Sani, duka sun zo a nasance kowa ya kawo nashi da dalilansa da mai cewa duka za su yi gado da mai cewa ƙwarba ta wajen uba za ta hana guda ta wajen uwa ma'ana cikin wani salam duk malamai sun ittifaki shi ne ma'anar magana idan aka sami ta wajen uwa ta fi kusa ta wajen uba ta fi nesa gano ga ta wajen uwa ne kawai an bayyana idan aka sami ta wajen uba ita ta fi kusa ta wajen uwa ita ta fi nesa to nan sai magana biyu aka yi da mu. wasu na cewa dukansu za su gari saboda ta wajen uwa ita ce asali domin yaro yakan fito daga mahaifan uwarsa ne uwar ta fito daga mahaifar shakanta ne kakan ta fito daga mahaifiyar uwarta ne an gane? ce to saboda haka ita tana da ƙarfin da za ta tsora kanta ta je ta maya da kaka ta ɗaya don haka sai su yi gano tare in an da kudisi a fasa biyu kowa a bashi ɗaya wanda ita in ko na kusa-kusan ta wajen uwa ce ta nesan ta wajen uba ne to kawai ta tafi abinta ba ma a magananta la ta skutul da alas fahihi ita kaka ta wajen uwa wanda ta fi nisa a bisa sahihin bayani ba a kada ita a hana ta gado wata fakar jillu kuma mafi yawan malamai na mazhaban Imamu na shafi'i sun ittifaki ala a akan inganta zancen farko cewa ba za dai a hana kaka manisanciya ta wajen uwa gado lokacin da ta hadu da kaka mafisanciya ta wajen uba ba shine mai littafi ya ce a hulu idan talafa na sabul yi. ina ƙara bayani ina ce muku a zarafin da dangantakan kakanni mata ya saba awul ce ko kakanni mata fiye da biyu aka sami sabani a abubuwa biyu na ɗaya addaraja matakan da aka sadu da mamaci wani na kusa wani na nesa waljiha da hanyar da kakannin suka fito wannan ya fito ta wajen wannan ta fito ta wajen uwar mamaci wannan ta fito ta wajen uban mamaci bi an kana ba'dhunna aqrab ila al-mayyit bi an kana ba'dhunna aqraba ila al-mayyit min ba'd dayan su sai ya zan ya fi kusa da mamaki fiye da guda kama idza kana jaddatun qurba lu'ummin kaman a ce kakar da ta fi kusa da mamaki ta wajen uwa ne uwan uwa kawai wajaddatun bu'da da abi kakar da ta fi nisa ta wajen uba ne ka ummul ummi kamar uwan uwa kaga ita kai tsaye ne uwan uwa jika ta wajen uwa ke wa ummu ummul abi sai kuma uwan uwan uba kaga shi mamaci gare ta tattaba kunni ne au ummul ko uwar kaka duk ɗaya ne uwar kaka domin yadda ce ta haifi wancan uban da ya haifi wanda ya mutu Falkon ummi to a wannan matsala ta wutan ta wajen uwa ta hajjibu al da inda na mutulakan tana hana ta ta wajen uba kai tsaye kawai ba wani magana wanda a kudu sujusa da za ta kwashe ɗaya bisa shida ita kadai وهي المراد بقوله من kenan, كينا ومن فس إمام وهبي كينا inda yake cewa ajabat ummu abin buhda wa tudusan salamat shine abin da yake nufi wato ita ummu abin za a hana ta domin hajjabatin nan ai alƙurba hajjabatil buɗa wahiyar ummu abin manin lati hajjabat ummu ummi manin lati hujibat ummu ummu abin an gane ko shine ne hajjabat ummu abin buhuda wa sulusan salaman bi fatihi sini sa almuhmala wanda ba dugo ba sha ba almuhmala wato wanda ba dugo in an ce almu'jama mai diye-diye shinin kenan a asasa yani au ma'ana wato za ta sudisinta wa in takunin mas'alati bil akti idan kuma mas'alar an canza ne wannan ta zama ita ce ta farko ita ce kuma kusa da mamaci ta wajen uba ta wajen uwa ta koma ita ce nesa da mamaci bi an kana tilkufa min jihatil ab wal bu'da min jihatil um kamar yaya ka ummil abi kamar uwar uba to jikan da ya mutu kaga ita tsakaninta da mamaci abinda ta haifa baban yara wa ummu ummul ummi ita kuma ta wajen uwa uwan uwan uwa ne kaga tsakaninta da mamaci akwai ka akwai yadda akwai jikarta sannan mamaci an gani to fatihi qawlani maktubani shafi. akwai zantuttuka biyu da aka samu daga wajen imamu na shafi idan gadon zan haka wakila wa wajhani wasu suka ce fuska biyu ne ake duba da masu cewa duka za su yi gado da masu cewa ta wajen uwa ba ta da gado a nan a kamfu kuma amma mafi ingancin su la tasbutul bu'da min jihatil ummi bil min jihatil ab ita manisanciya wanda ta fito na wajen kuwa? ba za a karyar da ita a hana ta ba saboda makusanciya ta wajen ku ba ban maimakon haka ma ya shafi kani da sulisi in an fi da sulisin za su yi tamayya a kai a haba musu biyu da an na asalata ha domin ita asalinta ta jibin ba'ada ana dawowa bayan ta za a tsaka shi ita ta haifa ta yi wannan a cikinta wannan ta wannan a cikin wannan ta haifi wannan min kai من قبل الأم هي الأصل wadda ta zo ta wajen uwa ita ce tushe wadda ke kasa almalikiya ba ta imamu na malik ma a kan haka suka ce walƙaunin tsari zance na biyu wanda ya ba shi ne sahihi ba kenan تثبت البعد من جهة الأم wanda ta tafi nisanci ya ta ɓangaren uwar kakan fari ma'ana ana ana ta gari faɗa alhalabiya yi bu'uliha wannan kuma shi ne abinda mazhaba ta imamu na abu hanifa suka yanke suka ce saboda ita ta yi nesa wannan ta zo kusa kusa sai a bani wa qawluhu a karke imamu mahadi a karken baiki na uku ya ce wata bakal jillu alan tafi kuwa biljini jillu din na nake so ya fasa haka biljini ba bilhaji ko haji ba ai al-mughram mafiya yawa min ashabi shafi'i na ɗalibai da masu bin mazhaba ta imamu imamuna shafi'i ittafaqu duk sun ittifaqi ala tafsiril qawl al-awwal akan inganta zancen farko cewa kenan za a haba musu duk suna da gani wallahu ta'ala a'la wa a'la sallallahu ala nabiyyi